بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma zuwa kan inda muka tsaya a karatun na sayi bukari yau kuma ta shi babin da yake magana akan wato jari'a a hali irin nan da suka yi kuma duka mai rijiya makaranta idan ja a kuma amurin min al'amni a wuri haufi a nan aure don wato wani al'amari ya zo musu ko dai yi zuwa faru nomini ko kuma muna fi kai wani al'amari na aminci kamar samun ganima ko gudi idan an je yaƙi ko kuma hauf wani abu na tsoro kamar an kashe su ko an ribace su a ribatattun yaƙi a da'a'obi a da'a'obi shi su yada wannan zancen shi ne shanku bainan nasi kafin a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fara kuskus sai ka faɗa shi mutane abin abinda ake nufi idan an je yaki aka kashe mutane ko a kashe musulmi kafin a zo abuwa manzan Allah labari da aka kai shi ya daga zancen don tsoron wulana zuciyar sauran musulmi shi dai wannan yakin ba abin da ya ba kyau an kashe an kashe irin a ta dan magana dan a ranzana su wasu zuwa fa'ul musulmi musulmi waɗanda suke su rauni da rido na bizalika almasada abinda suke nufi su samar da masada da samar da barna suna yaɗa rancen ne don samar da barna shi fiki wani lokacin yakan ɗauko zance in ka kula ba sai ka ɗauka zance ne mai amfani kuma yana faɗa ne da manufa amma manufar ba mai kyau yakan faɗa ne don ya cimma wani burinsa ba da labari yanzu misali an tafi yaƙi a sahabbai sai aka je aka samu kashe shi a kan wajen jini aka su annabi baya so a zo a yi ta gaya mutane labarai marasa daɗi tun da ba a bishe ne ba to su munafukai kafin ma a iso gurin manzon Allah a gaya mai da abin da ya faru a yakin. to sai su je su ce ni a tsawa suna ta faɗa suna ta faɗa ba don kuma ba wato don ah, tsaronar mutane amma da za su mai da wannan al'amari zuwa ga manzan Allah da manyan sahabbai to da su ne suka fi dacewa su fara mutane ko su fara musu shi ne aka ce walau rajuhu ila su wa ila kulli amri minhum da da alladhina yastanbitunahu minhum to amma ba sa yin haka mana ya kawo wasu kalmomi sai shi afshanhu yastanbitunahu تلرشوا كمان يا أبو سيستمدونه معناته يستخرجون أي يستخرجونه تتبعوا في كلمة حسيبا وتوين أنتم كلمة أن لا إلا الله كان على كل شيء حسيبا أي أنا أنتم إلا الله على كل شيء كافيا ولا يائسا منع ولا يائس قومي في فلسة إلا إناثا إلا لشيء يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا أي من تسكيل كلام الله وما يعبدون من دون الله إلا إناثا ما ثاني كوسي جميل سوا سبودا سوء نبيع سجارة gumakan suke bauta musu na samu su wato sunan da ke na mata شيني ما نلك يعني الموات حجرا أو مدرا وما أشبهه إمام الحسن البصري يكشف إن أنشأ الموات أنا تنزل اظن إلى روح فيه ما يدري إلى بوتاوى الموات أظن ما يدري هناك في هو الإتاشي دون أن تشيلش دسوء إناث جوزي kamar اناث yana شنجنس اناث haka ita ce ma yana shan jinsin ina kamar yadda suke sanya wa sunan gumakansu ina zan sai ce allata ta shirin. shi ne al'ulta ta gama shi manata ta gama shi shi ne allah ta yi ruhuna mai duni illa kina ta mata ne kawai suna bauta wa ka da suka samu suna na mata wanda ce wai suna bauta musu ne ne kuɗi muna ila Allah zulfa wajen su tsara musu wai kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sun rike su iyayen gizi dan su samu wani matsayi a wajen su su haɗa su ko kuma zama kuma um, wasu suna uh, cewa kai mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suna kamanta gumakansu da mala'iku suna ce an mala'iku su ba nacin ba su muna bauta musu ne don su zama suna damu da Allah suna fakewa ma'ana da wannan don su su da Allah da za ka kiri kuma bauta wa wani Allah kuma su ce hada da Allah babu hankali ma a cikin wannan zance sai faɗinsa maridan da ya ce in yi zaune mai duni ya yauke maridan ana nufin mai taurin kai kenan mai taurin kai shekanan marida shi sa shi mutum marida ne sai farai kwanci sunna kalmar battaka ana nufin kafa battaka kamar tsatsanka abu da cece cece da shi cece da shi Allah ce falai barci kuna azanar kan'am wannan kitaya ne daga kawo shekaru sai ya ce fila mai ake nufi da fila in an ce fila daidai ke da kaulan filan kaulan wahidin duk abu ɗaya ne ko ka ce fila ko ka ce aula zance sai ka ba ka ba Allah wa ala qulubihim ana nufin wato khatama Allah ya ji Allah ya rufe zukatan kafirai ba sa ainihin wato kayan gaskiya shekun ya faɗa wala ubillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum wala na adanar an'am ولآمرنه فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا إمام الحافظ بن حجر يقرا قالوا كيف لا تولى الآية التفسير أنه إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أداء به ثم يبدو أنك كرجان ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يبدأ الذين يستنبطونه منهم ɗabi'ar munafukai ne ɗabi'ar wato kafirai maƙiya Allah suna tarabbusi suna bibiya in an tafi yaƙi su zame aka yi ne ganima samu ne ko kuma kakkashe mutane aka yi suna using opportunity damar da su samu ya za su yi amfani da wani abin da ya faru su cutar da wato cutar da musulunci cutar da addini ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كان امام البخاري kawo wani hadisi ba mun ba da wani hadisi da ya cika sharadansa sai man tafsirin ma'anar kalmomin da aya din sai kuma magana akan kisan kai kashe rai mumini Allah tabaraka ta'ala shi wanda ya kashe mumini ومن يقتل مؤمنا كما ku متعمدا دجنجا جزاؤه جهنم توسع كما جهنم الله يكير duk wanda ya kashe mumini da gangan ko ya yi sanadiyar kashe mumini da gangan ko ya taimaka wajen kashe mumini da gangan ومن لم يكن خالدا فيها الى حتى دوما مشكوتا وغضب الله عليه الله لا تشيد شيء من يتشممني الا لا تشيد شيء من قومنا فلعنه وعلى يكفيني متع البركه وعد له اداما عظيما وعلى يكان لمس اداما رسولي به من ولن لو إن أذابك وتجهديك جديد ووعيد أكيد سورة الله ببيان الجرب أذابك ألا تتعمل لي فيه ألا يحدى ولا لو إن إن أذابك أتشنسى لي في البدع ولا الذنب العظيم لي أشيء دول يتشعون مني يقربوا فجزاؤه جهنم مش جهنم نبيو ما يشتى زيد الله محر أبدا مي حر أبدا جميل الإمام don mutane su gane hadarin taba zan muni ne guda daya abin da za ka yi ko mutum zai a duniya to yanzu tsoron lokacin je su ne saboda ko neman kuɗi ko fada na ƙabilanci ko wani son zuciya ko siyasa ka je a sa ka kashe wani a kashe kuma jinin mutum da kake gani wato ba iya manta da shi duk wanda ya taɓa kashe wani yana cinowa sai gaban ta ya faɗi ka duba yadda kake rayuwa kai kawai wani ya zai raba ka da duniya nan da kashe ka a abin ne ka ba wai kuke tsanin haddi ba ba kawai kisan son zuciya da gwada ka tauriya wa mutanen da da ake ba su bindigogi kawai su zai su ta da mutane iya rashin imanin rashin sani ya kamata rashin tausayi ya isa tsara rayuwar duniya ta kare mutum ka je mutane ba su san kowa ba ku san saula ba aka buɗe masu wuta jiya wani ɗan uwa ke turu wani ɗalibi cikin ɗalibai da yake da muna karatu da shi ana satin nan ya je lagos za su je siyo irin tsarin kaya zai je suna dawowa a wani hanyar kafin abuja wajen sulejan irin wasu mutane suka yi suka yi bidiyo suka su suka kewaye su na bindiga wani suka buɗe musu wuta a shekarar jiya yaron nan yana yana cikin su ya ce dawo wanki ne malam ba magana kurin su fi an buɗe musu wuta wai ki da nafas ne wai suna so su samu mutane saboda su samu kuɗi wuta kurin a ah, wasu zai kace da kuma ko su ga al'adun da su ba shi yana cikin waɗanda suka samu su ɗan gudu amma shi ma da shi nan dai zai rayu ko bai rayuwa yana zuwa nan karatu yace na ga tashin hankali ya gaba layi mutane ne kawai ba bincika kuma sai ka je ta kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa ba mai yadda ɗan ɗan adam komai ba kusa mai da wannan saboda rashin addini su shugabanni kamata yi su rinka promotin dawa su sa malamai su ta karantar da mutane Allah cikin da ake birni da ƙauye a taimaka a nuna mutane Allah su ji tsoron Allah don tsoron Allah ne kaɗai zai sa a daina wannan abubuwa amma unfortunately sai aka samu shi kashi ya shiga sai suke kasa fahimtar masu kwanta da addini gode hawa mulki sai ɗauka mai kwanta da addini abokin gabansa ba san me yasa saboda ba sa so su yi laifi a ce abin da suka yi laifi ne abubuwa abubuwa sun lalace sun lalace fiye da duk yadda kake tsammanin lalacewar al'amura wasu abin ba a cewa komai komai a mace tsolar su abin da ka taba shi ba wani abin da ya shi ba amma idan ka je kayan ruwai a kan wani duniya wai wannan dai duniya zai ita ke nema duniya da take take mutane ba daidai ba kana cikin cinta kana cikin tsakiyar kanta kana tanadi a kanta sai cikin ba ta kanka sai mutuwa ta zo su dauke kuma abun tausayi a kan sana haɗe da wasu mutane mu ana kashe mutane yanzu duk wannan kashe-kashen da ake a kakkan a zamfara a waye duka bincike ya tabbatar da akwai hannun mutane musulmi da suke rayuwa a wurin da wasu ne kawai ne in za a aikin da a turo musu wani uwanka watakila masu mulki watakila masu nema watakila waye waye su kasu kisa kawai wanda abin da ake cewa kisa kisa nan nan daga nan zuwa katsina nan bai wuce awa ɗaya da rabi ba wallahi akwai inda awa ɗaya da rabi ka buga mota Allah na faɗa ranar za su yi ka tsaya da mota ba kai suka faɗa ba tana tsallaka ta ga gawa suna nan a zaune a hanyoyi a cikin daji ba gunde isi ce ina hukuma ina gwamnati ina kaza ina kaza in ka ɗan abin harkar su ta siyasa abin da zan samu siyasa su yi wa sauransu shi ke na aminci ba jin daɗi kwata-kwata-kwata-kwata su kawai na cikin firgici na cikin kawai su masu kashe mutanen nan ban sani ba waye ya ba su wannan dama ya mutum zai iya ta kashe mutane ya koma gida a kasa yi so lani ina gaya muku duk yadda mutum zai musulmi ya kokari ya ne tantar da kansu da kisan kai ka su ka gama da duniya lafiya ba ka kashe kowa ba ko aksidi ne na mota ka je ke ta kututun mota ko ka tunani ka je ka kashe wani dan zai iya ɗaukar mutum a gidan ɗin ganganci saboda Allah gode ma ka samu dama kana tafiya ba hankali a shi a shiga cikin mutane ka bi ka kashe mutane ka kiyaye har sai da su mutu ana bin ka bashin jini ba da aiki da za ka iya biyan bashin jini ba ka iyawa na zo a hadisi tuni ingantacce duk wanda ya kashe wani duk wanda ya kashe wani ko duk wanda ya sanadin kisan wani sai Allah ya tsaye da wanda aka kashe da wanda ya kisan wanda aka kashe ɗan zai zo ya shafala a duba a kiyama ba ya rungumi wanda ya kashe shi shi ya rabbi san ka tare ba a sanadi da Allah ka tambayi wannan mai na mafi kashe na duniya ka tambaye shi mai na mafi kashe na duniya kuma shi za illar kisan kai ko mitin aka yi da kai da aka kashe wani duk hukuncin kuɗa dijin kan a zo da kai aka yi mutum ka je a kaza za a same shi a wuri kaza za a kaza ka kai maka laifin kuɗa ma ɗaya in kai ka kofin ka maka, wajen kashe da to kai maka shi shi ya sa sai na umar ya ce wallahi da mutanen sana'a za su haɗa kai su kashe mutum ɗaya ya ce wallahi sai na kashe su gaba su dalili guda ya ce in yi bincike na tabbatar da hannun mutanen garin sun yadda aka kashe mutum da ya ce wani zan bi duk na yanka wuyan su duk da ɗayan su na kashe su saboda in hana kisan kai in hana zuba da jini sun kashe wala ta kusuru an su sako kar ku kashe kawukan ku inna Allah kana bikum rahima lallai fa Allah mai tausayi ne a gare ku Allah yana jin kayan ku Allah yana tausayin ku Karku ku kashe kawo kan ku daina zuba jinin junan ku daina yi muna cikin wani yanayi wanda yake muna buƙatar a rinka tunatar da mu wato irin waɗannan kalmomi masu tsada wanda kuma za su ga cikin ta mu a lokacin abin da malamai suka faɗa ba a taɓa haɗa wani nau'i na azama wa gabi ban alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanadar masa azaba mai girman gaske a rai daya rai daya babu abin da ake kawai da mutum ya zo ana wancin a kashe shi mana kawai dan zaune ya tsaya maka hanya ta zai da ne kashe shi ko siyasa ne ko siyasa kowa ne ne matsalar ta ta ce shi gama da shi mana kawai shi kenan kuma kisa kala tana ne da kuma wanda za a je a tsare ta hanya a buge ta kashe ta wanda za a tura a gidan ta amma barayi ne su je a kashe ta amma ba barayi ba ne akwai kuma wanda za a kama ka kamar ana binciken ka ne kana zuwa cikin su ka maka allura daman allura tana da tayan za ta wuce kwana biyu kwana uku kuma ce aikin ta zai kama lanar sati da shi kenan kawai a ce ayya musu a kuma da ma za a ce ta shekara guda ba. kalan kala ne gashi nan A wanda za a zo kamar haka da mota ne kawai kana cikin gudu sai wani ya je bi ka na ma uba take ko sai ka shiga na biyu sai ayyan haddar ya mutu duk hanyoyi ne sun fi ɗari nawa na kashe mutum akwai kowanne za a kama guba akwai kowanne za a masara ya da kawai kuma mutum baya son ka ko baya yin ka ko baya wa sauransu sai da zai yi rabata da duniya ba ya tunanin iyalinka ya tunanin matan da suke ƙarƙashin ka ba ya tunanin nauyin ɗan uwa da dangi da suke ƙarƙashin ka ba ya tunanin gudunmawar da suke ba wa al'umma ba mu kawai a kashe ka a huta kawai shi sai a kashe ka don a samu biyan bukata saboda ka tsaya mutane a hanya abdullahi bin abbas shi yasa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa tun da inna qatilal mu'min amdan la tuqbalu tawbatuhu duk mutumin da ya kashe mumini da gangan ko ya tuba Allah da bai karba ba je ibn abbas duk wanda ya kashe mumini da gangan shi to wai ya daga hannu ya ce astaghfirullah Allah na tuba to bai Allah da bai karba ba لا تقبل توبته أبدا حدثنا عن بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال سميت سعد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فدخلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسختها شيء عالم ابن أبي إياس الأسلاني الخراساني الأصل اسمه خراساني في شعبة ابن الحجاج الأتكي في مغيرة ابن النعمان النخعي اسمه الكوفة إيش سميته سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي كان إيش آية اختلف فيها أهل الكوفة آية شيء مثلا الكوفة في الغاباني akan hukuncinta yace farhantu fiha ila ibn abbas na dole sirbi shi ne rahalt na tafiya na hau daba har zuwa wajen abdullahi bin abbas su haka suke yi in za su yi tambaya sai su hau abu hawa jin nisan inda malami yake za a je a same shi ba ba wani wannan zamanin ba mutum yana da larura ta addini wacce yau malami wacce su message larura ta samun kawai ke neman ta addini amma ba zai iya sa naira ashirin talatin hamsin ya kira malami a tsaye mai izini ma sai kawai sai tura malami ya su message wani mutum kwana ne ta turo mun tambaya da Allah nawa ne sabon zakka na da ranar ba? ina ganin ne banza da shi in ban da banza ne ba kai kana da kuɗin da za ka shirya da kuma sai kai wani tattalin wani sabon da ka yi eh, ta turowa ta turowa ina dilitin ta turowa ina dilitin bai da hankali ya yi mutu yana da hankali ya zo ilimi da addini aya farin dama ko hadisi maka bayani kai ka tara kuɗi ba wata wani sabon da kan saboda kana da malami a banza yana da na kullum ka tura mai mace ba da dabi amma wata harkar kasuwancinsa ne zai ai buga waya zai yi kasan sama ne kada yi kuma sa yana cikin kuma jina abu mai muhimmanci na lalurar rayuwar mutum wai sai mace amma in wani abu ne nasa na duniya zai iya sake fara ki da lokacin sai gina amma wai wai wai ta ilimi wai cikin yanzu kuma wani wani fa ta fa an sarfa tana fa bukatar bayani fa sosai Sai an yi bayani ta an yi wani shi na mutum ya zauna da duk abin da yake saboda yana zaune zaman ka yake yi ne ba wani shi dan ina da ba ya zauna ya ci da abin yana tura ko zai turo kuɗin da za a yi cikin ba inda kai malam ne kan aiki fi su bilin da kai sai ba malamin yana da kuɗi a wayar sa abai da kuɗi a yana da lokaci a abai da lokaci ko wannan tarbiyya ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara duk abin da baka ɗauki shi da muhimmanci ba wallahi zai zo maka da muhimmanci ba kawai ne sai kun sani in bukatun mu ne na duniya da muke so wasu abubuwa da muna muna yin shiru mu je mu kwanta muna jira wani ma ya bugo wai wallahi na tuba maka da sako ta mai ta wasu abu ina jira ban ga ta yi amsa ba na ce eh ban samu lokaci ba ne to ina jira na ce ku jira a rikuwa mutane ya kamata mu da gyara halin mu mu gyara ɗabi'a mu mu rinka mutunta abu yanzu wannan fa ya hau fa cikin wannan ayar ya tsora ne ba da abinci da ci ya yi tafiya da nisa a kan aya ɗaya zai tambayi wannan bawan Allah sahabu a nan sallallahu alaihi ibn Abbas shi ma ibn Abbas din sau nawa ana ba da tarihin da ya san abun hawa ya tafi je ya zauna a wurin malamansa zauna a gidan wani sahabi bai fito ma ya yi ne a kofar sa yana zaune ina iya jira ganin ruwa a kan aya ɗaya ko hadisi da zai tambaya to me amfanin karatun da muke ba mu aiki da shi me yasa ba za mu buɗa wa kanmu hujja kan koyi da waɗannan bayan Allah na ƙwarewa mu samu albarka sai mu zo mu lalata abubuwan mu mu mu ce na je na same shi ba fa'altu wa na tambaye shi a fa'ala nazarar hadin aya abdullahi abbas ce wannan aya ta sauka ta man yau kasar mu'minan mutum amidan ta zuwa da hannun zuwa ƙarshen ta a kirma da nazara nazara wannan ita ce ayar ƙarshe daga cikin ayoyin da suka sauka kuma na kasa ha shaikon babu wani abin da ya goge ta abin da yake so shi wanda ya tambaye wannan ayar babu wani abin da ya goge ta a ce wanda ya kashe wani ta abada a jaza'u jahannam khalidan fiha a ghadiba Allahu da babu wani canji a kan wannan hukunci zuwa Abbas ce ba abin da ya goge ta ita ce tana cikin abubuwa na ƙarshe da suka a wata riwaya daga Sa'id ibn Abi al-Ja'f yace muna muna wajen ibn Abbas bayan ya makance abdullahi abbas a cikin rayuwarsa ya makance sai wani e, e, wato ya kira shi ya zo ya same shi ne yake masa magana shi ya fi abbas da ya kashe ganin dangane da mutumin da ya je kashe ne da gangan abdullahi dan abbas shi sakamakon su shi kan wuce ne har a kuma allah ya fushi da shi kuma ya tsine masa albarka kuma ya mai tanadi azaba mai girma in ji bin abbas wani mutum ya ke cewa a aikin in kaba wa amina da sun mutu da bin abbas mai zaka ce idan mutumin nan ya mutu a yi afon ya tuba kuma ya zo ya aikata aiki mai kyau ya samu shirya abdullahi abbas ya ce ta amma kai ko wani wani irin mutum yau ina yake da tuba yace wa na lahu tauba wal huda ina shi ina tuba ina shi ina tsawon shirya wanda ya kashe mumini da gangan kai har kana tunanin wanda ya kashe mumini da gangan wai zai wani tuba wani shirya ai ba da wata tuba kawai ya tuba bai ba ce wallazi nafsi biyadi laqad sami'tu nabiyyakum yaqulu naran da wanda ina yake hannunsa Na ji annabin ku yana faɗa lasu ummu qatil mu'min muta'ammilin جاء يوم القيامة آخذ بيمينه تشقه أوزاجه ثم قال وأيم الله الذي نفسي بيده لقد أنزلت هذه الآية وما نفتحها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم في أي أين أين كناد له كان فلا يا أيها الفوالي يتشمون مني بلا زي الرانا تشعل يا مرحبا yana rike da daman shi jini yana ta zuba su suna ta zuba ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wajen abin shi na rantse muku da Allah wannan aya fa ta sauka fa babu wata aya da wacce ta ba duk wanda ya kashe wani mutum mumini daga nan kudin wata ne zanzar ku jahannama ne khalidan fiha kuma ba ma ɗan wasu kaɗe ba in yi shiga bai fita ba kaga an ce ma mutum ɗan wasu ne ma zai fita ma da ɗan dama dama amma ya ce da zai fi fita ba kuma Allah yana fushi da shi kuma Allah ya tsine masa albarka kuma a cikin wutan ba zama kuri zai ba akwai azaba ta musamman mai girma da Allah ya sani da wasu wannan mutum ibn abbas ya shahara da ita sosai kuma an ruwaito daga ibn abbas yawa fahimtar abdullahi da abbas duk wanda ya kashe momini babu tuba da tattare duk wanda ya kashe momini da ta duba irin wannan da su ci abu da kawai a filin ba da an yi kuma kala a cikin ranka na kawai a kuma kaza da su toka mutane abin rikici na siyasa jam'iyya da iya kaza wani muke so wani ba nasu wanda suke ta faɗa a su suna son nasu bai ma san gaba nawa aka kashe nawa ne yanzu sun fanci a kabari a kan cikin siyasa ko sun kashe wasu ko an kashe su a kan waya a garin nan nan kan gusa wani a kan waya an kama mana ke yara suna kashe mutane a kan waya sai yara su tsare hanya su tsare wani lungu an ganka da mota mai kuma abin nan a tsaye da kai in ka kuskura ka tsaya sai a tsare maka wuka ka ce kawo wayar hannunka in ka tsaya kana wani a kuma sai sama mota na ogoro a ci wayar su tafi in ka gina maka rayu in ka gina maka mutu an kashe yarinya budurwa a garin nan yarinya budurwa saboda waya a hannun waya ana rike da waya wani bi ke ce kama da wayar wata rana wani kisa mata wuka kurin ya kwashe wani ya tafiya sa kan waya garin nan a kan dangane nan na gudunmar da wannan yaro ba din a kan wani gusulo da su kurin wasu yara ne ya sa da hausa da wuka ne suka ga mota mota wani gusulo ne aka ne mai tsanani mota mota wanda a gabansa aka yi an yi masa yarwajen ce wallahi malam kana zuwa kan shi ce ta kibla da buhu suka zo buhu buhu ce kawo waya daga cikin rasa sai ka da komai da komai nasa a cikin motar su ne kamar su wuce in baka bar ba su kisa gilas ɗin su kusa kuma kai masu ya kama wuka can kuma gosulo ya riƙe an kasa wucewa a rana ba ba da dindara ba wanda zai kira ɗan sanda ba wanda zai kira soja ba wanda zai kira kaza su suke kasuwar su Kira su za yin Kana yin garaje za su Babu ƙasa lokaci. ce Jama'a cikin malamai na sallah da yawa sun ɗauki wannan ra'ayin na ibn abu kawai in ji mutum ya tafi mutum da nan da yawa da cikin malamai kawai za a ma wasu wani dogon fatawa kawai su ce ma ɗan wuta ne kawai sun yi takrir sun tsananta wannan hukunci ba don kuma gudun a tsarin jinin musulmi amma ba haka ba kusan haka shi wani zunubi akwai shuka a kansa za a iya tuba in ba shirka mutum ya mutu yana yi da amma wannan hadisi ne taklif hadisi da manzon Allah yake faɗa da la zawadu dunya a'zam 'inda Allah mai qatl rajul muslim wannan hadisi ne fa annabi yake faɗa yace wallahi duniya ta ta tsare duniya a tashe ka shi ya fi sauki a wajen Allah a kan a kashe mutum musulmi daya da za ta fitar wannan hadisin ne wai da zawalu duniya ahwal inda Allah karewar duniya tashin duniya da baki daya shine yafi sauki a wajen Allah min qatli rajulin muslim kashe mutum musulmi guda daya amma ya Allah yau mutane musulmi ga ake cewa kuma a banza dan dan bazara ba wai ba wai da wani sabari na haka kawai akwai wanda ake musu fihiri da abin duniya da suke da shi a cikin su su cire da haka musu ko da ganganci mutum ya zo kashe ta wani ɗan azumin da ake an kashe mutum na wani dare ba na dai an kwa karatu kwanaki wani direban trailer ya kira ne shi da akwai abokin sa suna tafiya ya ce kan gangarci ne na ya ce ya je wani gari hanyar lagos suna tafiya ya je ya je mulkushe wasu mutane ya kashe su an an yi da ya azumi ya ce shi ba bari azumin nan ba aka kira da aka tambaye ni hukunci na gaya masa bayan ya gama an kashe wani ya ce bari ba shi suka kai kira suka gaya mu ya ce ba zai ba don ce ku ce masa in ya shiga wuta ni ina da asara ne in ya fada wata Allah yana kona shi ni ina da wata asara ba da ita kai Allah ya yi shi ai ya kashe waɗancan ya huta shi kuma ya ci da rayuwa ba dai yana hawa kan kafan ba ta ga gidan shi ne ma addini a kira aikatawa a bada ansa a gama kuma ka ce wai a ga malamin ba za ka yi ba shi ne iman auna masa na nisa nisa babu mutunta jinin ɗan adam kuma ba direban tirela ne ba direba yana tuka mota baran yi ba kusuran gani wanda kashe ba suna can ka jefa cikin musiba mutum bai shirya ba kawai ya ce mai tambayoyi kuma wani hakki ma na Allah haƙƙi na Allah wannan azumi da za su wai ba kai wai wai ba kai ba jini sittin ya kuma ta ma mutum ya kashe ba ba ma ɗaya ya kashe ba to na mutum ɗaya ma zuri da shi shi kuma abokin da yake fitar shi kuma shi ma yake nan ke yi yanzu na ban fara na wallahi wala ya ce kira kuma ka alheri ka ce Allah zai ce muke. Idan kuma bayan bayan ya gama ruwan shi mana alhamdulillah ya gama azumi na yanki to Allah ya taimake ka ta ga Allah raba ka da wannan hankali bala ce mana na ana ana kafi muslimin walau bi shirri kalimatin za a yau mal kiyamati tuban baina ainihi a aikin rahmatullah man ana wanda ya taimaka wajen kashe wani mutum taimako shawara rubutu mitin nan wata magana ko ya je ka taimaka wajen kashe wani mutum musulmi walau bi shatri kalima ko da rabin kalma ne shatri kalima rabin kalma yake wallahi mai wannan zai zo ranar tashi alƙiyama maktubun bai da ainihi an rubuta a gaban wato tsakanin idanuwansa guda biyu ayin sallar rahmatullah wannan ya ɗauke tsammani daga samun rahamar ubangiji rahon da ya ji ɗan gaba taimako ne a ana aka ce taimako ya yi wajen kashe wani amma wallahi a kiyama zai zo kawai a rubuce a goshinsa wannan fa ba shi ba rahamar Allah Allah ya mana afuwa duk wanda ya kafirce ke ba Allah fa inna Allah gani zani na alamin Allah shi ne a akan dukkan halittu ga baki daya duk wanda ya mutu yana aikata irin wannan kazanta to to yana cikin tashin hankali idan an ce khalidan fiha a cikin aya din to ana nufin al wato zai zauna ya dawwama saboda wannan laifi ne ya aikata na kisa Allah ke babu na ƙarshe Allah ke wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama da samomin salmu da assalamu da assalamu wahid abu ne a larabci akan